jama'a musulmi barka saduwa a wannan dare wanda ita ce daren lahadi 29 ga watan al akhir hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai wanda ya dace da biyar ga watan ɗaya shekarar bature ta 2019 wannan shine darasinmu na 24 a cikin jeren giyar darussa wanda muka yi wa take da suna تيسير صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها أتكلف للتاف بابا مالمي الشيخ العلامة المحدث العصر محمد ناصر الدين ابن نوح الألباني ألا مدعوكتين سركي يجيكيش برحمة dan jama'a musulmi ba su manta ba wannan darasi ya biyo bayan kammala karatun littafin sifatu salat ne a inda muke bin doron matinin wato asalin littafin wanda malaman da suka yi aikin fitar mana da wato wannan aslu sifa suka kawo a ƙarshen littafin a inda in ba a manta ba darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da zikirorin da ake yi a gaban wato sallah ta sujjada a yau za mu tashi inda mala yace annahyu an ƙira'atul ƙur'ani fi sujudi kamar yadda muka yi bayani a bayanin ruku'i in ba a manta ba cewa karatun alkur'ani tare da falala da daraja da matsayin alkur'ani amma ba daidai ba ne karanta shi a cikin ruku to hakan nan a cikin sujjada to shari'a ta hana karatun alkur'ani a wannan ainihin wato a gaba na sallah abinda shari'a ta shari'anta shine zikirori da addu'o'i kamar yadda muka ji sa darasin da ya gabata malam yace wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanha an qira'ati alqur'ani fi ruku'i was sujudi manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi ya kasance yana yayi hani game da karatun alqur'ani a cikin gaban sujjada da gaban ainihin wato ruku'u wa ya'muru bil ittihadi wal iftari min ad-du'a'i fi hadha ar-rukn hasalima ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutane gidan shi ya yi umarni da yin ƙwazo wajen wato addu'a da yawaita zikirori ne a wannan gaba ko kuma waɗannan gabobi guda biyu kama mazakin ruku'i kamar yadda bayani ya gabata lokacin da muke karatu a cikin gabar ruku'u wa kana yaqulu Allah sallallahu alaihi wa ya kasance yana cewa aqrabu ma ya kuna min rabbihi wa huwa sajidi gaban da bawa yafi samun kusanci da mahalicin shi gaban da yayin da ka isa wannan gaban a cikin sallah ka fi samun kusanci da Allah madaukakin sarki shine lokacin da bawa yake cikin sujjada yarhamukallah wato wannan lokaci ne da bawa tamkar ya fi samun kusanci da Allah duk sauran gabobin sallah kana da kusanci da Allah amma mafi kusa shi yasa annabi ya amfani da kalmar akram ala wazni af'al ina fata an gane wato lokacin da kai kabbaran sallah to ka samu kusanci da Allah amma ka fi samun kusanci a lokacin da ka rusuna kai sujjada ina fatan gama an gane da haka sai annabi ya baka shawara tunda ka samu kusanci da Allah fa akthiru du'a to ka yawaita yin addu'a a wannan gaba ta yin wato sallah mun yi bayani wannan ainihin wato fikihu da annabi yake son ya fitar mana a cikin wannan karatu a darasin da ya gabata kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi mu sanin wato wane ne Allah madaukakin sarki kuma duk wani alkhairi annabi yana yi mana kwaɗayin shi tun da kaga har annabi ya baka wannan shawara kuma ya nuna maka dalilin shawara to ya kamata mutane su kwazo shi yasa annabi da kanshi yace fajtahidu ku ainihin wato yi kokari wato mana yake wa ya'muru bil ijtihad annabi yayi umarni da ayi kwazo wajen ainihin wato wannan gaba a yawaita addu'o'i dan haka ya kai dan uwa ka yawaita yin addu'a a cikin wannan gaba a cikin ka ta sallah italatu sujudi to yanzu malam zai yi bayani daga da wato an so a tsawaita sujada sabani yadda mutane suke gaggawa idan suna sallah ko ka yi haƙuri ka tsawaita wannan gaba na sujjadanka gwargwadon abin da ya samu na'am a'a na'am tambayar yana da fa'ida shin da annabi ya ce fa'aktiru du'a kowane irin addu'a mutum zai iya kwarmatso ya kwaba a nan shine muka ce a'a domin da annabi zai ce ku yawaita din sai da yi wa addu'a ɗin alifun da lamu wanda yake ishara ila wato a addu'a al-ma'thura wasu addu'o'i ne ke bantattu shi yasa annabi yace fa'athiru addu'a ku yawaita waɗannan addu'o'i waɗanne kenan wanda shi annabi ya karanta mun ji daga cikin sa a baya ko dan haka sai ka zabi wanda kake gani yayi maka munasaba da wannan gaba ko da ka sai ka karanta shi a cikin wannan hali ina fata an gani a ba na kowane irin addu'a bane Lil'ahad ne haka suke ce mishi lil ahad ma'ana na wani magana wanda yake sananne to wani addu'a ne yake sananne a cikin sujada su ne muka ji kafin mu shigo gaban nan ko to a cikin waɗannan ne zaka zaɓi yahtar alladhi yu'jibu wanda ya burge ka ko kake da bukatan shi ina fata an fahimta wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa yaj'alu sujudahu qariban min ar-ruku'i fi manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yakan kusan daidaita sujjadan shi da ruku'in shi wajen tsawaitawa in ba ku manta ba ku a wajen bayanin ruku'u mun ji wato yadda annabi ke kaiwa matuƙa wajen tsawaita shi ko har muka ji annabi ya taɓa yin wani sallah da ya karanta surori masu tsawo a cikin alkur'ani guda uku da suratul bakara da suratul nisa'i sai kuma suratul ali imran da aka ce da annabi ya ruku a cikin wannan sallan sai da ya kusa kaiwa rabin tsayuwan da ya yi a cikin karatu to irin wannan dadewa da annabi ya a gaba ruku'un nan annabi kan yi makamancinsa yayin da ya sujada na haka ashe kun ga sujada shi ma ana son mutum ya tsawaita shi gwargwadon hali wa rubbama kai an taba samun lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama balaga fil ifala ya kai matuka wajen tsawaita sujadan shi li aridin saboda wani al'amari da ya bujirowa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ne zamu zo mu ji yanzu din nan wani sahabi zai ba mu labari annabi ya wani irin sallah wanda ban saba gani yana yi ba wani al'amari ne ya faru menene abin da ya faru mala yace kama qala ba'du sahaba kamar yadda wani daga cikin sahabbai ya bada labari yace kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya fito gare mu wata rana fi ihda salatai al-ashi a ɗaya daga sallolin da ake yi na yamma ina ma'anan yamma shine sallolin da ake yi cikin yini ga yana a cikin kausu sai ce az-zuhr wal asr ko dai sallar azhar ko sallar la'asar wa huwa hamilun hasanan aw husainan a wannan hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rike da ainihin wato jikokin shi ko dai alhassan ko kuma alhussein kaga ana ta samun shakkur rawi kenan ko mai riwaya yake shakka sallan ya manta wanne ne shin azhar ne ko la'asar sannan wani yaro annabi ya rike alhassan ne ko alhussein ɗayan dai waɗannan abubuwa guda biyu da annabi ya fito sallallahu alaihi wa الله a fa wada'ahu inda qadamihi al-yumna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga gaban mu wato zai ja mu sallah kenan ko yaron da annabi ke rike da shi sai ya ajiye shi kusa da gefen kafan shi da dama jama'a ana fahimta me ya faru kun makabbara lis salati sannan sai manzo Allah ya kabbara sallah fa salla ya kama sallah ma'ana ɗaya daga cikin sallolin can da aka yi magana kenan ko annabi ya fara mana sallah zahar ko la'asar fasajada baina zaharanayi salatihi sajdatan atalaha da annabi ya zo cikin sujjadan wannan sallan da yake yi sai annabi ya tsawaita ɗaya daga cikin sujjadan da ya yi ƙwala mai riwaya ya ce farafa'tu ra'asi da na ji sujjadan nan fa kamar ba za a kare shi ba ka sa akwai wani abu wanda in ka gani shi za ka kasa haƙura ko har sai wani ya tambaya to yanzu ana cikin sallah ne ba daman magana annabi ya yi sujjada ya ƙi dagowa kuma shine liman kaga liman bai dago ba wane kai ka daga ina fata fahimta yace amma ni da na gaji na kasa hakuri sai nayi tunanin ko dai wani abu ya faru ne fa rafa'tu ra'si sai na dago kaina in ga me ke faruwa min bainin nas ina can tsakiyar mutane kowa yayi lib an kasa samu wanda zai miki amma ni sai nayi karfin hali sai na daga kaina fa idhas sabiyyu ala zahri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ga asabiyu to kun ga irin wata magana da muka yi ko yanzu wannan kalma asabiyu ya zo da alifun da lamun sai ga wannan dan yaron nan da annabi ya shigo da shi kaga wannan dan yaron ashe sanannen yaro kenan ko shine wa ko dai alhasan ko dai alhusaini da aka yi ala zahri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun sai muka ga ɗan yaron nan da annabi ya shigo da shi ashe shi ya ɗare bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya sujjada yaro ya ga baya a shimfiɗe ina fata an fahimta sai ya ɗare gadon bayan manzon Allah wannan ishara akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sakin ma yara annabi baya aini wato musguna wa yara shi yasa yaron nan sai ya ainihi wato samu daman bari ma ya ɗare bayan shi ishara akan annabi ya saba musu irin wasan da har yana ganin daman bai yi dare bayan manzo Allah inda kai ne da kake hararan yara ko kusa da kai ma ba za su zo ko yawwa to wannan yaro sai ya haye garin bayan manzo Allah to sakamakon wannan hawa bayan annabin nan da yayi shi yasa annabi shi kuma sai ya jinkirta dagowa daga sujada to shine abin da malamin ishara a farkon hadisin nan da yace li'aribin game da wani abu ne da ya taba faruwa an fahimta ko to wannan sahabi da ya ga halin da ake ciki ya ga kuma annabu ba zai tashi ya ture yaro ba annabu ba mugu ba ne ko inda wani ne yanzu kawai ture yaron zai yi <laughs> ba ruwan shi annabu sai ya haƙura yadda yaron ya hau cikin natsuwa annabu ya jira sai ya sauka da kanshi to shi wannan sahabi da ya ga halin da ake ciki ya ce faraja'atu ila menene sujudi sai na koma sujadar da ne ce yau sai yadda Allah ya yi da muke kenan ko falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa haka ko aka yi har yaro ya sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karasa sallah to yayin da aka idar da wannan sallan mutanen da basu san abin da ya faru ba qalan nasu sai mutanen suka ce ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama innaka sajadta baina zaharani a hadhihi sajdatan aqaltaha kai mana wani wato irin sujada mai tsawo a sallan nan da muka ida wanda ba mu saba gan kai irin wannan sujadan ba hatta zananna annahu qad hadatha amru har sai da muka zaci ko dai wani mummunan abu ne ya faru an gane ko au annahu yuha ilaika ko kuma muka tsammaci a cikin sallan ne aka zo maka da wahayi to dama sahabbai sun saba ganin ɗaya biyu lokuta da ake yi wa annabi wahayi annabi kan shiga wani hali wanda sukan saurara wa annabi har sai halin ya sake shi to sai suka tsammaci wahayi ne aka zo aka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala annabi sai ba su jawabi yace kullu zalika lam yakun duk abin da kuka zata ba shi bane babu wani mugun abu da ya faru kuma ba a zo min da wahayi ba walakin ibni sai dai wannan dan dan nawa ir a irtahalani shine ya tsare gadon bayana fakaritu an u'ajjilahu ni kuma sai na kyamaci in gaggauta shi kaga kai annabi zai gaggauta shi shine annabi ya dage shi kawai ture shi can to shine sai annabi ya nasu annabi ya kyale shi hatta yaqdi hajatahu har ya gama sukutun sukutun da yake yi in ya gama wannan sukutun doki ya sauka da kanshi mu kuma sai mu karasa sallam. kun ji abin da ya faru kenan wa fi hadithin akhar a wani hadisin kuma kana sallallahu alaihi wa sallama yusalli manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yana sallah fa idza sajada yayin da annabi ya sujada wa tabal hasan wal husain ala zahri sai al hasan da al husain sai su dare garan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa idza mana'uhuma idan aka samu wani yana kokari ya hana su cewa kai kai kai ku sauka ashara ilayhim an da'uhuma sai annabi ya wa mai kokarin hana yaran nan sai ya mashi ishara cewa kyale su kyale su rabu da su su dare gadan bayan na kakansu ne ina fata an gane falamma qada salata yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ida da wannan sallah wada'ahuma fi hijrihi sai annabi ya dora yaran akan cinyoyin shi ne albarka wa qala sai annabi ya ce man a habbani jama'a kowa ya saurara duk wanda ya san yana so na yana kauna na a zaini to ya kaunaci Alhassan da Alhussein. jama'a kun ji fa mu ahlus sunna mu muke da waɗannan hadisan jama'a wani zai zo ya mana ƙaryan kaunan Alhassan ko alhusaini a yau wani ma sai ya ji duka yake tunawa da Hussein? ka ji mu yanzu kaunan Alhassan da alhusaini addini ne a wajenmu sannan mu a wajen mu ba kauna ne na munafunci ba a yi ta ambatan guda ɗaya banda ɗayan daga wanda yi ba haka da jama'a na munafunci kenan wannan na gaskiya da gaskiya annabi cewa duk wanda yake son ni manzon Allah to ya so waɗannan yaran nan guda biyu na fatan jama'a mun gane dan haka mu ahlus sunna muna kaunan ahlin baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke kaunan sahabbai gaba ɗayan su ƙarya ne ka ce wai la wala illa bi bara'a ƙarya ne wai ba zai yi kaso ahlul baiti kuma kaso sahabbai ba sai dai kaso ɗaya ka ki ɗaya to mu ba rafizawa bane mu ba yan shi'a bane san mu ba nawasi bane mu ba masu kin sabon a manzon Allah ahlul baitin shi ba dukkan su mu muna kaunan su domin kaunan su addini ne mu kuma addini muke yi ina fatan jama'a an gane gashi kaje a cikin hadisan mu mu da muke karantawa mu ahlus sunna muna kaunan manzan Allah to annabi ya ce duk wanda yake ƙaunar shi ya kaunaci Al-Hasan da Al-Husayn mun gane wannan da kyau ko to kaji wannan hadisi kenan wanda ya bayyana cewa lallai sujada akan tsawaita shi ina fatan an gane fadlu sujudi to kafin mu fita wannan gaba malam zai mana bayani game da falalan da sujada ke da shi sujada na da wani falala ta musamman a cikin dukkanin gabobin sallah wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yana cewa ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifahu yawm al-qiyamah Allahu akbar manzon Allah yace babu wani daga cikin al'ummata a ce ranar tashi alkiyama sai na gane shi duk wanda ya zo cikin al'umman manzon Allah sai manzon Allah ya gane shi don haka dukkanmu nan da muke al'umman manzon Allah sai annabi ya gane ina fata an fahimta kuma ba sunanmu ya zo ba bari a ce ai malam ne da rike ya zo sunanka shi yasa ya gane ka a ta yaya sabai suka yi mamaki qalu wa kaifa ta'rifuhum ya rasulullah Maza Allah an kace zaka gane mu mu abun da saukin fahimta inda mun yi rayuwa da kai ka san fuskan kowa to amma waɗanda za su zo bayan tafiyanka ya za ka gane su kaifa ta'rifuhum ya rasulullah ya za ka gane su ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama fi kasratil khala'i kuma ranar tashin alkiyama ka ba mu labarin cewa za a tayar da halittu ne gaba daya wannan yawan halittun nan ya za a yi ka gane naka al'umma ranar juma'a ma kadai wani ya je da yaro yaro ya sillube sai fa an je an yi sanarwa a lasifika ba haka bane amma ka duba juma'a kila a yankin anguwanku ne kawai aka dan taro wannan jama'a to kalli ranar idi ya kake ganin jama'a kai da abokinka wani lokacin sai an gama watsewa kaf sai ka kira shi a waya ka ce ka wuce ne ce ni ina gida ce to ni ina masallaci ina ta neman ka ba haka ne to kalli kuma hawan arafa inda duniya ake haduwa to duk wannan to marare ne akan taro da haduwa da za a yi ranar tashin alkiyama yauma yajma'u ah, menene yauma yau yaumil jam haka Allah ya kira ranar ranan da za a tara ku wannan shine ranar taruwa zalika yawmut taghabu to a wannan irin taruwan halittu tun da daga na farko har na ƙarshe ya ka gane al'umman ka ya manzan Allah sallallahu kaga wannan tambaya is logical ko sabai sun yi tambaya da a tunanin ɗan adam yana buƙatar wannan tambaya to bari mu ji amsan da ma'aiki zai bada sallallahu alaihi wa sallam qala sai annabi ya ce ara'aita ra'aita, dakhalat law dakhalta ah, siratan fiha khailun duhumun buhumun me kake tunani da za ka shiga wato wani irin garki shine ma'anar sira an fahimta ko ba bisin na sira ta yi ba bisad sira an fahimta ko ka shiga garken dawakai wanda kaloli ko launin dawakan nan masu duhu ne da bakaki wa fiha farasun agharrun muhajjalun a cikin waɗannan dawakan nan masu duhun launi ko ja mai duhu ko ainihin wato ruwan ƙasa mai duhu ko baki ko ainihin wato wani makamancin haka launin su dai da duhu to sai ka ga wani ainihin wato doki a cikinsu shi kuma yana da farin fuska bayan duhun jikin shi kuma yana da farin kafafu da hannaye duk yadda dawakan nan suke da yawa za ka iya gano mai wannan irin alama ko ba za ka iya gano shi ba da saukin ganowa ina fata an gane amma kunta ta'rifahu minha annabi yace ba za ka iya gane irin wannan dokin a cikin wato dandazon waɗannan dawakan ba bala bala sabon sai suka fahimci karatun suka ce a ah, wannan kam ai da saukin ganewa ina fata an gane qala sai annabi ce yace to kaga irin wannan kwatancan fa inna ummati yawma idin ghurrun min as-sujudi muhajjaluna min al-wudu'i sallallahu alaihi wa sallam annabi yace to haka al'amarin zai kasance ranar tashin alkiyama al'ummata za su wayi gari su ne kadai su zai rinka yin haske da walƙiya saboda yawan sujada da suka yi a duniyar nan sannan hannayensu da kafafunsu zai rinka yin haske na kyalli saboda alwala da suke wanke waɗannan gabobi lokacin da suke alwala kaga waɗannan su ne falalan sujjada da alwala ke ina fata an gane to kaga kai da baka yin sujjada irin wanda muka sifanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai matsala kenan dan a wannan irin hali to ba za ka samu wannan haske na fuska ba domin sujjada da kai ba a ma karba ba tukuna Allah ya kiyaye wa yaqulu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza arada Allahu rahmatan man arada min ahli an-nar idan Allah maɗaukakin sarki ya nufi ya ainihin wato yi rahama ga waɗanda ya shigar da su wuta daga cikin 'yan wuta saboda masu shiga wuta ranar tashi alkiyama sun kasu kashi uku kashi na farko shine shigan da kowa zai yi da na kirki da na banza da 'yan sawun farkon aljanna da 'yan sawun tsakiya da na ƙarshe duka ba wanda ba zai shiga wuta ba shine Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sanda ya karanta wannan aya gaba da sai ji hankalin shi ya tashi in aka tambaye shi lafiya mai ke tayar maka da hankali sai ce wallahi wannan ayan duk sanda nazo kan shi sai na sai ya tsorata ni dan Allah ne ya alƙawari cewa babu wanda ba zai shiga wuta ba daga cikin mu ya ce to matsalan shi ne ban sani ba in na shiga ina daga cikin waɗanda Allah zai fitar da su da rahman shi ko ko ba ni daga cikinsu shi ne sai in ji hankali na ya tashi ba wanda ba zai ainihin wato wuce ta wuta ba to sai dai wucewan mataki-mataki ne wasu wucewan kaman walƙiya ne har yi gama yadda ake walƙiya ko to haka wasu za su wuce ta kan wutan ina fata an gane wasu za su wuce ne kamar ingarmin dawakai wasu kaman ainihin wato raƙuma wasu kaman tsuntsaye wasu kaman gasu nan dai kowanne da irin yanayin wucewar shi wannan shine nau'in shigan wuta na ainihin wato farko nau'i na biyu akwai waɗanda su kuma laifukan da suka yi to bai cancantar da su fita wannan wuta kai tsaye idan suka shiga ba da haka wasu za su yi kwana da kwanaki wasu za su yi wata da watanni wasu za su yi shekara da shekaru suna ainihin wato cikin wutan ba su fita ba to amma da yake irin waɗannan a cikin abubuwa da suka yi na saɓo da zunubi da laifi babu shirka a ciki to ƙarshen al'amari dai Allah zai fitar da su daga wutar ko mu fahimta to irin su ne annabi yake ishara a nan sannan nau'i na uku na masu shiga wuta su ne khalidi na fiha abadan Allah ya kiyaye waɗanda suka shiga wutan to su kuma sun kai final destiny din su kenan su ne masu zama dindindin Allah ya tsare waɗannan waɗanda suka kafirce wa Allah kenan waɗanda ba su imani ba babu imani ko miskala zarra a zuciyarsu to waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara anan su ne waɗannan ƴan mataki na biyu sun shiga wuta an yi musu azaba sai Allah ya nufi ya ainihin gafarta musu to yaya za a yi da su shine sai manzo Allah ya ce amara Allahu malaika sai Allah ya umarci mala'iku an yakhruju man kana ya'budu Allah aw man kana ya'budu Allah Allah ya ce da mala'iku ku shiga wutan nan ku fitar da duk wanda ya bauta wa Allah a duniyar nan daman sabon Allah da laifuka da zunubai su suka zauna da shi a ciki ta yadda Allah zai gafarta musu kenan hadisi ne mai tsawo a imamul Bukhari da Muslim da wasu malamai suka fitar annabi ya sifanta yadda al'amarin zai kasance bayan Allah madaukakin sarki ya gama hisabi ɗan aljanna mun daɗe da shiga aljanna ko insha Allah ina fata an gane waɗanda su kuma a duniya menene suke ce musu ‘yan la'ilaha ula'i ne wa la'aila yau a saba wa Allah gobe a miƙe haka dai to shi ma Allah sai ya musu jaza'an wifaka eh sai a bar a cikin wutar tukuna jama'a an fahimta to irin waɗannan Allah madaukakin sarki sai ya kaddari a rinka ceton su mataki mataki na ceto dan haka sai Allah ya fara baiwa annabawan shi da manzanni damar su je su ceci wasu bayan Allah daga cikin waɗanda suka shiga wuta dan haka annabawa da manzanni sai su ainihin wato shiga wuta su ceci waɗanda za su ceta manzo Allah ya ce ba zan gushe ba ina kaiwa tsakanin wuta da aljanna ina ƙara zuwa cewa ya Allah har yanzu akwai al'ummata za mu zo mu ji hadisin nan zai ƙara bayyana yadda abin zai kasance Allah ya ce to shiga je ka fito da duk wanda ka gani inda ya al'umman ka ne anan ne annabi ya ce zan rinka gane al'ummata duk sanda na shiga wuta sai in ga fuskan wasu na yin haske wuta zai cinye duk jikinsu amma ba zai ci gurabun sujjada ba kaga daga cikin falalan sujjada kenan to da zarar annabi ya ga wanda wuta ya kasa cin goshishi, shi annabi ya gane wannan nawa ne amma dai bai bi addinin bane yadda ya kamata sai annabi ya taho nan sai annabi ya cece shi sallallahu alaihi wa sallama to waɗannan matakin farko kenan na ceto mataki na gaba bayan Allah masu imani su ma za su ceto daga cikin shuhada'u da siddiqai da ainihin wato a salihul mu'mini su ma za su ceto ina fata an gane Allah ya ce ku ma ku shiga ku ceci wane da wane da wane suna nan a ciki dan haka sai kaga wane ya shiga ya ceto wane wane ya shiga ciki shine wala yashfa'una illa liman irtaba ba wanda aka isa a cece shi sai wanda Allah ya yarda a cece shi mataki na gaba shine sai Allah ya kira mala'iku cewa kuma ku je ku ceci wasu tunda akwai waɗanda saboda yawan 'yan wuta kun tuna wuta zai cika ne makil ko yawma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min bayan an cike su da duwatsu da mutane wasu duwatsu zai danne su dan haka mutane ba za su gansu ba sai Allah ya baiwa mala'iku dama cewa ku kuma ku je ku ceci wasu daga cikin mala'iku su ma sai su shiga su yi ceto su yi ceto su yi ceto ina fata an gane to bayan an gama shine sai Allah madaukakin sarki ya ce babu sauran wanda kuke ganin ya cancanta ku cece shi kai Allah mai rahama ne jama'a da annabawa da ainihin wato manzanni da salihul mumini da ainihin mala'iku gaba ɗaya sai kowa ya ce ya Allah muna ganin kan yanzu ba sauran wanda ya cancanta a cece shi dan an ceci hatta wanda yake da imani misqala zarra jama'a matukar an ga imani ta tare da shi ko da daidai da kwayar zarra ne sai an cece shi Allah ce ku ce da shi ma ba komai an yafe mishi to shine zai aje a laluba ba ragowan wanda ake da alamar imani ta tare da shi shine sai su ce duk wanda ya kamata mu ceta ya Allah mun cece shi Allah ce ku sake bincikawa ba kowa sai an kure wato mutum da aljan da da annabawa da mala'iku duk sai Allah ya kure su sai su ce wallahi ya Allah ba magana akwai sauran wanda ya cancanta ya fita daga wutar sai Allah ya ce to tunda mutane a annabawa manzanni bayan Allah mala'iku duk kun yi ceto to sauran ceto ni rabbul alamina daga nan ne sai Allah madaukakin sarki kuma sai ya ceci wanda shi kuma bai da aikin alkhairi ko misala zarra dan Allah ku duwa bai taba yin aikin alkhairi ba ko da daidai da ganin abin da zai cutar akan hanya ya cire ko wa imatatul adha an tariq bai taɓa yi ba amma kuma matsalan ko kuma daɗin abin shine shi kuma bai taɓa shirka ba ba shirka a cikin aikin shi kaga illan shirka jama'a bai taɓa zuwa wajen boka ba ko ɗan bori ko ɗan duba ko ɗan sihiri ba guru ba laya ba shirka ko miskala zara a cikin aikin shi to irin waɗannan ne Allah sai kuma shi ma ya cece su sai a fito da wato tarin al'umma jumman su ma sai a fitar da su a yi wato cece su kuma an fahimta ko to wannan shine bayani gane da ceto to anan sai annabi zai mana bayani yaya zai gane al'umman shi daga nan zamu ji falalar sujjada zai bayyana Allah madaukakin sarki sai ya umarci mala'iku su fitar da duk wanda ya bauta wa Allah cikin gidan wuta a fitar da shi fa yakhrujunahu mala'iku sai su fitar da su gaba daya to ta yaya mala'iku za su gane waɗanda suka bauta wa Allah annabi ya ce wa ya'rifunahum bi atharis sujudi kun ga ta yadda za su gane su ta hanyar ganin alamu da gurabun sujada ga zaran an ga alamun wurin sujada to kenan sai mala'iku su fitar da waɗannan bayi wa harrama Allahu 'ala an-nari an ta'kula atharas sujudi domin Allah ya haramta wa wuta ya iya kona wurin da yayi wa Allah sujada dan haka wuta zai iya cin ko ina na dan adam amma ba zai iya cin inda ya taba yi wa Allah sujada dan haka fa yakhrujuna minan nari sai a fitar da su daga gidan wuta fa kullu ibn adama ta'kuluhun nar annabi yace duk jikin dan adam dan wuta kenan Allah ya tsare wuta zai ci shi gaba daya illa athar sujud sai dai kadai inda ya taba yi wa Allah sujada nan ne wuta ba zai ci ba Allahu akbar amma kun ga sai sujada na da falala ko bai da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwadaitar da wato al'ummansa su yawaita yin sujada yawan sujada yana daga cikin abin da zai samu maka da daraja da falala da matsayi a wajen Allah ranar tashin alkiyama Malam ya ce a sujudu alal ardi wal hasir to sai wani matsala da wasu malamai suka tayar akan cewa to shi sujjadan nan ba a yin shi sai a kan kasa an fahimta ko tabbas sujada ana yi ne akan ƙasa amma kuma ana iya yi akan abin da zai sha maka tsakanin goshinka da ƙasa kamar me kamar tabarma ko shimfiɗa don wasu malamai ne suka tayar da magana akan cewa a tabarma yana daga cikin abubuwan da alkur'ani Allah ya sifanta wato mazauni ko makwanci na yan wuta a inda Allah yake cewa waje alna jahannama lil kafirina hasira mun mai da wutan Nama ya zama da zama yin wuta da haka waɗannan malamai sun ce ba kyau yi wa Allah sujada akan duk abin da yake da wannan irin yanayi da haka suka haramta yin sujjada akan tabarma an fahimta ko to shine sai malai yake son ya kuskurantar da wannan tunani da wannan fahimta akan cewa in ka yi sujjada akan ƙasa daidai ne haka in ka yi akan tabarma ko shimfiɗa ba laifi kai ba dalili za mu zo mu ji shi kanshi annabi da Allah ya yi ko da addini ya yi kaga magana ya kare kenan ko wa kana yasjudu ala al-ard kathira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yawan sujjada ma'ana sujjadan da annabi yayi mafi yawa to akan kasa yayi tabbas wannan babu shakka akan haka wannan nuskan akwai alaman kuskure na bugu anan daidai inda yace wa kana yasjudu sai aka rubuta sinin guda biyu haka yazo a naku yawa guda ɗaya ne ko da haka wanda yake da irin wannan nisa daga cikin masu bibiyar karatun nan to ya gane cewa wannan sinun ɗin nan da zai gani a irin wannan nuska ta asu sifa guda biyu ya sassajjada misali an gane ko to kuskure guda ɗaya ne judu, alal ardi kafira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yin sujjada ko sujjadan da yayi akan ƙasa to su ne suka fi yawa وكان kana وكان wa يصلون معه yusalluna ma'ahu الحر shiddatil صحابنسا sahabbansa suka kasance su ma suna yin sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suna sujada akan ƙasa a lokacin da ake tsananin zafin rana kaga duk da cewa ƙasa zai ɗauki zafi amma duk da haka zaka zo ka ji suna yin sujada akan ƙasa amma kuma saboda sauƙi na addini shari'a ta ba da daman idan mutum zai ƙona goshin shi to ya sanya wani ainihin wato a bakin zani wanda yake ɗaure da shi ko hankici ko wani abu makamancin haka sai ya sujjada a kan shi dan kana ibada bai nuna kuma ka azabtar da kanka ba domin jama'a ba azaban ake gudu ake sallan ba to kuma kana sallan kuma an ce ka azabtar da kanka a gaskiya ne wanda jama'a azaban ne ba muke gudu yasa muke sallan to tun cikin sallan kuma kana azabtar da kanka na'am ba mu ma rashin nan akwai rashin natsuwa kwarai da gaske lokacin da kake sujada kana son kai subhanahu bil a'la kana dosa ne kaga ina zaka yi a'la kai kanka kana neman hanyar a'la ina fata an gane dan haka gashi malam yace fa idza lam yastati ahaduhum an yumakkina jabhatahu min al-ard tunda an ce lokacin tsananin zafi ne yayin da ɗaya daga cikin sahabbai ya kasa tabbatar da goshin shi akan kasa saboda yana kona shi me zai yi basafa saubahu sai ya shimfida zanin shi ina fata an fahimta in ya shimfiɗa zanin me zai yi da shi fasajada alaihi sai ya sujjada akan wannan zani kaga yanzu an samu shamaki tsakanin goshin shi da kasa ko ba samu ba an samu kaga da sallan su bai yi ba annabi zai nuna musu cewa abin suka yi ba daidai ba bane amma tabbatar da hakan da annabi yi ishara akan daidai ne kenan sunna ne wannan shi ake cewa sunna takriri sunna da annabi ya tabbatar gashi sai dige dige yace wa kana yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa وجعلت الأرض كلها لي masjidan مسجدا tahura daga cikin wato mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi yace an sanya mini ƙasa gaba ɗayanta ya zama wurin sujjada ga al'ummata kuma ya zama abin tsarki da tsarkakewa ga al'ummata wanda haka ba a baiwa al'umman da suka gabaci na manzan Allah daman hakan ba shi yasa al'umman da suka zo kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to idan lokacin sallah yayi ba su da damar su sallah a duk inda sallan ya same su dole duk inda mutum yake ya gaggawan baro wannan waje ko da gari ne mai nisa ya dawo inda ginannen masallaci da suke ibada a zamanin su yake kafin zai yi sallar da Allah zai karba kaga mu ma da an yi mana irin wannan tsanani a yau da an ji jiki ba ina ba ta fahimta amma kaga kai yanzu kana a tashan mota sai ka samu wani gefen waje kawai ka tsaya kai sallar ka za ka yi sallar kana gona sai kai sallah kana waje kaza kana waje kaza to wannan daga cikin wato mu'jiza da aka baiwa manzon Allah wanda ba a baiwa wani daga cikin al'ummar da suka gabata ba kenan gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa aina ma adrakat rajulan min ummati salatu dan haka duk inda sallah ya riski ɗaya daga cikin al'ummata fa indahu masjidu yana tare da masallacin shi kaga ina ba ne yana tare da masallacin shi ba dai akwai ƙasa a wajen ba to kawai ka samu wani gefe mai tsafta kai sallah wa hutu huruhu sannan yana tare da abin tsarkin shi wani zai iya cewa to ai ban da alwala kuma ba ruwa akwai ƙasa a wajen to buga taimama ina fata an fahimta za ka yi fitsari ba ruwan tsarki akwai ƙasa eh akwai hoge eh to yi tsarki da shi ina fata an gane a kawaye gari da jaraba gashi ana sanyi ga ba ruwan alwala akwai ƙasa eh buga taimama sallallahu alaihi wa sallam wannan falala ne wanda sakamakon manzan Allah mu al'umma shi muka samu ina fata an gane shi yasa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu ishi a cikin annabawa ko to haka mu ma al'umman manzan Allah babu irin mu cikin al'umma wa kana man qabli annabi ce, waɗanda suka gabace ni ma'ana al'ummomin da aka yi kafin ni na zalika wannan al'amari ya girmama masu ba damar su su yi tsarki da komai sai da abin da Allah ya hukunci ba daman su yi sallah a ko'ina sai inda yake wurin da annabawansu suka sharanta musu yin sallah a wajen inna ma kanu na fi yin kun gani ko wa bi'ihim sun kasance suna yin sallah ne a ginannen wurin ibadansu an fahimta wurin da aka fi sani da wurin ibadan Yahudu da nasara shine kana'is da kuma biya kayan Allah ya ishara da akansa a cikin alkur'ani ko walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi kathira wa kana rubbama sajada fi tinin wa ma'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokacin ma yakan yi sujada a cikin laka da tabo ina fata fahimta mana ruwa ne in ya jike waje ƙasa ya tabo amma annabi sai ya sujjada a ciki haka sallallahu alaihi wasallam وقد وقع ذلك وقد وقع له ذلك في صبح ليلة 21 من رمضان hakan ta faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a safiyar watan Ramadan da aka yi azumi na 21 a lokacin da annabi ya zo zai musu bayanin wato daren ƙaddara ko annabi ya samu wasu sabai guda biyu suna jayayya annabi ya ce to an ɗage shi amma ina fatan hakan ya zama muku alkhairi an nuna mani dai cewa a wannan Su bayin daren kaddara na wannan shekara na yi sujjada a cikin ruwa da tabo shi ne aka wayi gari a safiyan 21 da za a ɗauki azumi na 21 aka yi ruwa ruwa mai ƙarfi har sai da ya jike wato abin rufi da aka rufe masallacin manzo Allah ruwa ya rinka diga har ya jike cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo sallar su bayi ya sujada a cikin wannan tabon a haka ina in gamin zamani <laughs> eh masu masu wani coge hakan ana sallah ina fata mu yi yana yi yana sallah yana ta hure waje to ka aikata haram ba a hura inda za a yi sujjada jama'a ba daidai bane annabi ya hana na fata an fahimta ga annabi kaji shi tabo sabai su Abu Zarin suka ce suka ga annabi ya dago daga sujjada suka ga tabo ya malale goshin shi ta kai manzo Allah kyau ne ina ma za a hada na fa kana baƙin ka da kai rana na faɗuwa kan kana ƙara dugo amma ga manzon Allah sahabbai suka ce saboda walƙiya da hasken fuskan manzon Allah da kwarjinin da fuskan shi yake da shi ba ma ka iya kallon fuskan shi idan sahabbai suna cikin ɗaki ɗaki mai duhu in manzon Allah ya shigo sai su ga wajen gaba ɗaya ya haske amma gashi manzon Allah ya gira a cikin tabo <laughs> sallallahu alaihi wa sallam Now. Now. eh sai su ta kakkabe hannu haka ne wallahi duk wannan yana daga cikin ainihin wato nakasa sallar mutum duk inda ya taba kasa ya dago sai ta wani kakkabe jiki yana wani ma har rigar shi zai ta sharewa wato wato da Allah ji Allah nan kawai da Allah ya bata mu riga a cikin sallah a cikin sallah wallahi kaga mutum yana ta tafiya cikin sallah yana ta goge goshi shi yawa yawa yawa eh. sannan zai zo ya sallah mana kware da gaske wannan magana haka yake mana ya zo ya karar an cike cikin masallaci misali sai waje ko ana raka na biyu ko na uku sai ya je kawai shi ya post in an yi da an bashi waje ya zo ya nashi ya yadda ya luzin wannan daraja da ake samu na sallar jami'i tare da dama wa ya hana shi zo da wuri ina fata an gane Allah ya kiyaye to gaje shi manzon Allah ina son wato mu ji a jikin mu ne yaya muke ji annabi ya sujjada a cikin tabo mu ji a jikin mu daga nan sai mu gane shi mu ba kowa bane sannan kai da in ka mutu ma karshen ka za a binne ka to me kake jin tsoro a yin sujjada a kasa haba jama'a kuma kayan nan ko kai sujada ko baka yi ba zai yi datti zaka cire shi a wanke shi to baka yadda rigan ka yi datti a wajen sallah ba sai wajen wani shashanci to in da yi datti a wajen sallah ba wani ya tako mashin ya watsa maka taban kuma ba yadda zaka yi wani ma mai mota ne duk ya ɗage gilashin shi yana zuwa ya take ya maka feshi kawai kuma bai ma san ma yayi maka ba yana na ya kure volume yana ta jin kawai yayi gaba ina ba da an fahimta to ashe gara ka san cewa nan ma wajen wajen ibada ne so ka yadda ka yi wa Allah sujjada cikakke jikinka ya ɓaci Allah ma ya ga da gaske kake ka da Allah zai yi maka ninkin ba ninki na sutaran da ka sanya da Allah ya sa mu dace gashi dai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a cikin wannan laka da tabo fi subhi lailati ihda wa ishirina min ramadan a safiyar wato da aka ɗauki azumi na ashirin da ɗaya dama an ba ku manta ba a daren shi yake gabata ko in aka shiga daren sannan sai a wayi gari a azumi na ashirin da ɗaya ko an shiga daren a wayi gari azumi na ashirin da uku ko an shiga daren a wayi gari na ashirin da biyar ko da bakwai ko da tara haka annabi ya karanta dama ko gashi sai yake cewa hina um amtaratis sama' a daren da sama yi ruwa ina ma'anar sama ya ruwa an yi ruwan sama mai yawa wasala sakaful masjidi saman rufin na masallaci in ba kuma ta ba dama da kaba aka rurrufe ko to kaba ya jike ya jika ina fata an gane har ruwa ya rinka diga cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kana min jaridin nahl shi ma yayi bayani ko dama rufin ginin masallacin manzan Allah an yi ne da kabar da biyu fasajada sallallahu alaihi wa sallama fil ma'i wa sai annabi ya sujada a cikin ruwa da tabo cikin wannan jagwalan haka annabi ya sujada wa qala abu sa'id al-khudri sahabi abu sa'id al-khudri daga cikin waɗanda suka bada wannan labarin yace fa absartu aynaya idanuna sai suka gane min rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aw fa absarat aynaya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace wallahi idanuna guda biyu suka ga ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata gare shi in sarafa yayin da ya waiga ya waigo bayan da aka idar da sallah wa ala jabhatihi wa anfihi yace sai ga goshin manzon Allah da hancin shi dama an ba kuma ta ba mun ji cewa sujada in hanci bai taba kasa ba sujada bai yi ba ko to a cikin wannan taban yadda goshin annabi ya taba haka hancin annabi ya taba sallallahu alaihi wa alihi wasallam atharul ma'i wa sai ga alaman taɓo da ruwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dangwalo a lokacin da ya sujjada wa kana yusalli ala al-humra Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah a irin wannan shimfida da yake daukan mutum an fahimta ko ka iya fassara shi da irin wannan da duma da yake ɗaukan mutum ɗaya idan ya shimfida shi ina fata an gane ahyanan wani lokacin kaga wannan ya nuna ya halatta kenan wa alal hasir wani lokacin kuma annabi yayi akan shimfiɗa mai ɗaukan jama'a da yawa kaman tabarma kenan ahyanan shi ma wani lokacin wa salla alaihi marra annabi ya taɓa yin sallah akan tabarma wata rana wa qad swadda min tuli ma lubisa tabarman ma ko dade har ya fara yin duhu saboda tsabar amfani da ake yi da shi wato ba ma wai da sabo ne irin na takaman nan da mutane ke yi Eh, alfahari da shi ko ba irin shi bane a tsohuwar shimfiɗa ne da annabi ya je gidan su Anas wannan tsohuwa kakan Anas ta kawo mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta shimfiɗa wa annabi suka dan yayyafa ruwa dan dai za a yi special guest ko kaji wannan shine VIP da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tarba da shi Allahu akbar manzon Allah kenan bai dauki duniya a bakin komai ba haka yake cewa mali wa duniya ne za mu ci da duniyar nan ne yau da annabi sallallahu alaihi wasallam yana son wato komai nashi ya zama na zinari ne za azurfa Allah zai mishi ko ba zai mishi ba amma karshen ta yana annabin yau haka bi so duniyan ba abu ki koma ka bari zaka je ka tarar da wanda yake walal akhiratu khairun wa abqa zaka tadda mafi alkhairi kuma mai wanzuwa wanda bai karewa shi Allah ka samu dace wannan shine bayani da malam ya kawo akan bayani da suke nuna wato halaccin yin sujjada akan ƙasa da kuma in aka samu dalilin da wani abu ya sha makance tsakaninka da ƙasa wannan abun tiles ne a'a marbles ne a'a gravels ne a'a da duma ne rock ne carpet ne kowane ne ya halatta za ka yi yin sallah da shi sai dai a kullum a irin wannan gaba to ya kamata kuma a rinka nisantan na tafahuri na ji da kai da alfahari shine irin wanda za ka ga malamai in suna magana har zargin wanda aka tabbatar yana irin shi suke yi akwai wani malami daga cikin manyan malamai masu ainihin wato riwayan hadisi ana kiran shi hajjaju ibn arfa ya kamata da ka karanta wane ne hajjaju ibn arfa dauki littafin siyaru alamin nubala suka ce babban malami ne amma wajen riwayan hadisi ana taka tsantsan da riwayan shi shi yasa in ka karanto isnadin aka je an Hajjaju ibn arfa sai malamai su ce to ka aje alaman tambaya kun san daga cikin matsalan shi yana son jin daɗi har ya yi alƙalanci ba daga nan zaka gane irin malakai shi ba wai malamai ne ɗan kuci ku bani ba a malami ne sosai amma yana daga cikin illan da ya samu da ba a dogaro da riwayar shi yana son jin daɗi da alfahari aka ce har ma in zai tafi masallaci to shi baya sallah da tabarmi da inda sauran yakuba yake sallah da duma yake ratayowa na takama sai ya shimfiɗa a kai yake sallah to wannan na daga illar da aka yi mishi tambari shi karanta ta tarjama shi a cikin siyarwa alamin nubala ina fata an gane hajjaji ibn arfa to jama'a wannan shine karshen wannan gaba gaban da zamu ainihin wato a kwana akai shine inda malai yace arrafu min as-sujudi yanzu an gama maka bayanin sujada tsafko me ya rage dagowa thumma kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama yarfa'u ra'sa min as-sujudi mukabbiran ma'aiki tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yakan dago kanshi daga sujjada wato tare da yin kabbara a haɗe so ba wai sai ya dago ya zauna dirshan sannan zai yi kabbara ba a daga lokacin da ya yunkura ya fara dagowa to daga lokacin zai fara yin kabbara ba kuma a cikin sujjadan zai yi kabbaran ba Allahu akbar sannan ya dago a so yana dagowa ne yana yin kabbara wa amara bi zalika al-musii salata na'am Sai eh to insha Allah bari mu kai ƙarshe kwarai da gaske sannan haka annabi ya umarci wannan mutumin nan da ya ce sallah kun tana bayanin shi ko da annabi ya ce maimaita sallah da ya yi sallama faƙala annabi yace da shi la yatimmu salatan li ahadin minan nasi hatta sai dige dige annabi ya ka sani sallar ɗaya daga cikin mutane fa baya zamowa sallah cikakke har sai yayi yi duk bayanan da muke ta ji tun daga baya sannan kuma ya haɗa da wannan annabi ya ce har sai ya ɗago kanshi daga sujada yana mai kabbara hatta ya sujuda hatta tatma inna mafasilahu ya yi sujada dukkanin ƙashin jikin shi su natsu a cikin sujada sun ya kulu sannan sai ya ce Allahu akbar sai ya ɗago yana kabbara wa yarfa ra'asa hatta ya stawi idani ya ɗago kansa har sai ya dawo ya daidaita a zaune wa kana yarfau yadayhi ma hadha takbir ahyana wani lokacin annabi ya kasance yayin da yake dagowa daga sujada yakan hadawa da daga hannu irin yadda muke bayani tun farko yatsun gaba ɗaya su kalla sama tafin hannun ya kalla alkibla kuma ka kawo shi daura da kunnuwanka ko kuma daura da kafadinka so ba wai irin wanda kawai ake jefa hannun nan kamar yadda muke ishara ko da shi a'a dagawa zaka yi dagawa wanda zai bada ma'anar cikakken daga hannu ina fata an gane wani lokacin annabi kan yi haka wani lokacin kuma yakan dagowa da yin kabbaran ba tare da daga hannun ba so duk wanda kai daidai ne kai ma wani lokacin sai ka yi wani lokacin sai ka yi ni wato bar shi wannan shine gaban inda insha Allah za mu saurara sai in mun zo darasi na gaba sai mu ji bayani dangane da irin zaman da annabi yake yi in ya dago daga wannan sujada ta farko yaya annabi ke zama har irin zaman da ake yi a wajen sai an yi maka karatu akan shi insha Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu saurara anan sai Allah ya tabbata da na gaba muna faɗin wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi